السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بهاك يوم السلام عليكم ورحمة الله بركة مدونا يمتشينا الصبر goma ga watan Ramadan a shekara ta 1444 hijira manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da ɗaya ga watan hudu a shekara ta 2023 miladiya in ba manta ba a darasinmu na jiya mun da ƙarshen aya ta talatin cikin wannan sura mai albarka suratul baqara da haka yau za mu tashi farkon aya ta talatin da ɗaya to amma za mu sake komawa mu ɗauko daga farkon aya ta talatin ɗin daidai faɗin Allah maɗaukakin sarki wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa kuma wannan shine darasin mu na takwas a cikin sura me Allah yake أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون to wannan aya duk abin da ya kamata a ce mu faɗa game da ita mun faɗa abu guda biyu kadai nake so in kara don fa'ida sai mu wuce abu na farko shine a cikin ayar Allah ya kira annabi Adamu da laƙabin khalifa wanda kowane annabi daga cikin annabawa akwai irin laƙabin da Allah yake bashi cikin annabawa akwai waɗanda ake kiransu da manzanni su ne almursalina ko ar-rusulu akwai kuma waɗanda su al'anbiya'u ne kuma ko a cikin ar-rusulu akwai ulul azmi minar rusuli to kuma ko a cikin ulul azmi minar rusuli akwai khalilur rahman akwai kalimur rahman akwai kuma khalifatur rahman khalilur rahman shine irin annabi ibrahim wattakaza allah ibrahima khalila manzo allah sallallahu alaihi wasallama shi ma khalilin allah ne amma ba da nassin ƙur'ani ba da nassin hadisi inna Allah takhazani khalilan ta takhaza Ibrahim khalila hadisin Bukhari to sannan annabi Musa alaihi salatu wassalam Allah ya kira shi da kalim wa kallama Allah Musa taklima falamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu shi yasa bahaushe yake cewa Musa kallamu ko Musa kalimullahi da ka lakabi ne na annabi Musa to haka nan lafazin khalifa laƙabi ne na annabi adamu kuma laƙabi ne na annabi dawud adamu a nan wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa khalifa anan adamu ake nufi a cikin suratu fadiya dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah innal ladhina yadhilluna an sabilillahi lahum adhabun shadidun bima nasu yawmal hisab da haka Allah subhanahu wata'ala ya bambanta annabawa ta fuskar daraja da matsayi da kuma laƙubban da yake kiransu da shi wala qad faddalna ba'dan nabiyina ala ba'din wa ataina dawuda zabura tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah wannan abu na farko da nake so in kara dangane da wannan aya kenan fadin Allah madaukakin sarki wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa abu na biyu shine ita ayar tana daga cikin madogara da jigo wanda dukkanin malaman musulunci suka dogara a kai na cewa al'ummar musulmi dole ne ta zama tana da shugaba ba a zama karazube ba a zaman ta ci barkatai duk zaluncin shugaba da shi shi din fi babu da ku zauna kuna ta ihu ai shugabanmu ya cinye kuɗi ya yi kaza ya yi kaza gwanda wannan yanayi sama da ake kuna zaune kara dube kuna zaune ka ci saboda duk adalcin da shugaba zai maka ai sai ya samu sannan zai yi adalcin to idan babu shi kuma duk barnar da shugaba yake maka in akwai shi ta fi maka sauki na in babu shi ina fatan kuma yi wannan zancen mana da a ce ba shugaba da kuma akwai shugaban amma a zalimi wanne fi a shari'anta da a hankalce gwanda akwai shugaba a zalimi da a ce babu shugaba saboda lokacin da babu shugaba kowa shugaban kansa ne ba wani wanda idan aka zalunce ka zaka kai kara ba wani wanda za a ji tsoro kar a yi aikin ta'addanci kamar yadda mukan buga misali na kusa don mutane su gane ku kalli mutanen libya da yawa akwai 'yan najeriya suna ci rana ina a libya ku tambaye su labarin libya musamman in sun santa lokacin da gaddafi yake nan da kuma yanzu da babu gaddafi lokacin da da akwai shugabanci da lokacin da kuma yanzu babu mai shugabanci ko ya zama shugaban kansa da haka malaman musulunci suka ce duk lalacewar shugaba da shi eh, samunsa ya fi rashinsa Allah bai yadda ba al'umma ta zauna kara zube Allah bai yadda ba al'umma ta zauna zaman ta ci barkatai domin lokacin da ake zaune ba shugaba ba maganar alƙalanci ba maganar ba da hannu a kan titi ba maganar kotu ta shiga tsakanin wane da wane in rigimar bashi ta taso babu maganar sulhu tsakanin wane da wane in sun samu saɓani da matarsa babu maganar wanda zai tsaya maka idan wani ya ci ma iyakar sili, a wannan lokacin kowa zaman kansa yake yi to irin wannan zama muninsa a cikin al'umma Allah maɗaukin sarki kaɗai ya sani irin rayuwar da yau za ku ga wasu ƙasashe da Allah ya jarabce su da rashin shugabanni suka samu kansu a ciki wanda da Allah ya musu shugabannin ko dai saboda zaluncin shugabannin ko kuma saboda daɗi ya musu yawa kawai suka ga su sai sun canja suka tashi suka yi bore suka kashe shugabannin a yanzu zaman ya gagare su kullum ina buga misali da kasar libya dai lokacin da gaddafi yake zaune a libya daɗi ne wa 'yan libya yawa har suka ce wai abin da bahaushe ke cewa in daɗi ya ma yawa sai ka ce allah kashe ni a lokacin nan a libya duk yaron da ya cika shekara goma sha takwas yana da gida kuma gwamnati ce take bashi kyauta gidan da in anan najeriya ne sai wani da wani a lokacin da gaddafi yake raye a ƙasar libya duk ɗan ƙasar libya yana da katin ɗan ƙasa irin wanda ake godo da mumi ɗin nan to shi wannan katin ɗan ƙasa duk lokacin da wata ya duk ɗan ƙasar libya zai je kowane sufa market ya nuna katinsa shi ɗan ƙasa ne za a shigar da lamba a kwamfuta kwamfuta za ta tabbatar da e ɗan ƙasa ne wane ne ɗan wane jikan wane a rana kaza ga watan kaza aka haife shi wane ne babansa wance ce babarsa a asibiti kaza aka haife shi yana zauna unguwa kaza da wannan bayanan sun fito a kwamfuta duk abin da kake bukata na rayuwa ka nema za a baka a sufa market gwamnati ce za ta biya ma bambancin ma'aikacin gwamnati da wanda ba ma'aikacin gwamnati ba a libya a lokacin gaddafi shine shi ma'aikacin gwamnati duk ƙarshen wata zai ga alat shi ko wanda ba ma'aikacin gwamnati ba duk ƙarshen wata duk abin buƙatarsa zai je ya karɓa kyauta lafiya kyauta karatu kyauta asibiti komai kuɗi ne kawai ba za a bashi ba ya sa aljihu shine bambancinsa da wancan to amma duk da haka ga suka ga daɗin ya musu yawa su dai a canja to yau sai da ta kai a yanzu maganin nan da nake muku a libya kwanakin baya na je nijar na je agadas wani daga cikin 'yan kasuwar da suke zuwa libya daga nijar yake ba mu labari ya nuna min wata katotuwar hilas hilas din a kuɗin najeriya za ta kai miliyan talatin da biyar ya ce to irin wannan hilas din malam a libya yanzu gwamnati take neman mutane su zo su karɓa su ba da bindiga akwai wata bindiga mai tsada latas bindiga ce ba kowace ƙasa ce take da ita a duniya ba saboda shi gaddafi yana daga cikin abin da ya sa a gaba lokacin saboda ya san adawar da yake fama da ita daga ɓangaren turawan yamma duk inda aka ƙera makami sabo ga daf yana siya da aka ƙasarsa a lokacin yana raye tana daga cikin ƙasashen da suka fi kowace ƙasashe a duniya mallakan makamai kuma ba wai makaman 80 ba latest one sababbin makamai na yanzu yanzu da dumi su haka yake sai yake ajiya to tun da suka kashe shi suka fasa rumbun makaman kowa ya kawawa kowa ya ɗau bindiga to da suka ɗau bindiga sai kowa ya zama sarkin kansa kowa gwamnan kansa kowa shugaban ƙasan kansa kowa ɗan sandan kansa sojan kansa daman me yake sa a ji tsoron ɗan sanda ko soja ba bindiga ba to kowa ma yana da ita a hannu to wannan shine bala'in da yake damun su yanzu a ƙasar kana da kuɗin amma baka isa ka zauna lafiya ba da talaucin ma ba zaman lafiya da kuɗin ma ba za a zauna lafiya ba to da ka shi yasa malaman musulunci suka ce duba izuwa ga ayoyi da hadisai dole ne a samu shugaba wanda zai tsawatar wa mutane komin zaluncinsa domin ɗaki ko yana zuba ya fi waje shi yasa sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam sun rayu a ƙarƙashin azzaliman shugabanni amma ba su yi musu tawaye ba domin rashin shugaba sharrinsa ya fi na a ce akwai shugaba azzalimi gwanda shugaba azzalimi sama da a ce babu shi shi yasa abdullahi dan mas'ud kamar yadda imam al-bukhari ya kawo a cikin at-tarikhul kabir kun ga dai sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallama ya rayu a karkashin wani gwamna gwamnan mashayin giya ne mankas yake ya sha giya kuma ya taho masallaci wata rana ya taba zuwa don a wancan lokacin shugabannin addini su ne shugabannin rayuwa gwamna shine liman kuma shine alkali Ka da wannan gwamnan gashi mashayin giya gashi kuma shine liman kuma ga irin su ibnu mas'ud duk su ne mamu a sahu aka zo kuma sahabban annabi ka san in imani ne ba a kai su ba in sanin aljanna ne da gwabinta ba a kai su ba in san shahada ne ba a kai su ba amma ba wannan annabi ya koya musu ba ya koya musu abu shuwa gabanni ko mun zalincin su matukar za su yi sallah da haka abdullahi dan mas'ud wata rana ya zo sallar asuba wannan gwamnan ya sha ya kwana yana sha bata sake shi ba kuma ya musu sallar asuba ya raka a hudu a asuba ya juyo kuma ga su ibnu mas'ud ko kunya baya ji yace ko in kara muku ibnu mas'ud yace ranka ya dade ta isa haka a barta haka amma kuma bai ja zanga zanga ba ko ta waye ko makamancin haka a ƙasa saboda me duk lalacewarsa wani shi zai gani ya ji tsoro ya bi doka duk lalacewar gwamnan garinku duk lalacewar sarkin garinku duk lalacewar shugaban ƙasar garinku yana tsorata marasa ji amma da zarar sun san babu shi to shi kenan to da haka wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu fahimta wanda a ƙarƙashin wannan aya Allah ya nuna mana haka inni ja'ilun fil ardi khalifa lalle a ban ƙasa sai akwai shugaba shine ibnu kasir yake wa qad istadalla al-qurtubi wa ghayruhu bi hadhihi al-aya ala wujubi nasbi al-khalifati liyaftila bainan nas bainan nas fi makhtalafu fihi malaman musulunci kamar Imam al-Qurtubi da waninsa wanda shi Imam al-Qurtubi in ka koma littafin sa al-Jami li Hakamil Qur'an ya hakaito ijma'i na malamai yace ijma'i ne kan cewa baya halatta al'umma ta zauna ba ta da shugaba dogaro da wannan aya inni da'ilun fil ardi khalifa yace in banda abin da aka samu daga wani daga cikin magabata wanda ake kira da al'imamul imamul a'sam sai da ya masa habaici yace wa huwa ani shari'ati a'sam shine yake ganin ba laifi mutane za su iya zama zaman ta ci barkatai kara zuba ba shugabanci sunansa a'asam a'asam tana nufin kurma yace wa huwa ani shari'ati a'asam kuma daman ya wa shari'a anan ma'ana yayi masa habaici irin na ilimi da haka imamu al-qurtubi yace a imamu ibnu kasir yace qurtubi da wasu ninsa daga cikin malamai sun dogara da wannan aya bisa ga wajabcin samuwar shugaba ko mun lalacewarsa wa yaqta'u tanazu'ahum wanda shi zai rinka wa mutane hukunci in sun yi sabani kuma ya rinka raba musu gaddama wa yantasiru lima zulumihim min zalimihim ya rinka kwato abinda aka zalunta daga hannun wanda yayi zalunci ya maiwa wanda aka zalunta wa yuqimul hududa ya tsayar da haddodi mana ya rinka zartar da hukunci akan duk wanda ya cancanta a zartar masa wa yusjiru an ta'atil alfawahish kuma wanda shine zai rinka wa mutane gabaran aikata dangin alfasha ila ghairi zalika min al-umuri al-muhimma zuwa wani haka na daga al'amura masu matukar muhimmanci allati la yumkinu iqamatuha illa bil imam wanda baya yiwa a yi su sai da shugaba wa ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fa huwa wajib kuma abin da wajibi baya yiwa sai da shi to shi ma ya zama wajibi mana in dai haddi wajibi ne kuma haddi ba zai yi ba sai da shugaba to kenan samuwar shugaba ma menene wajibi ne in dai kiyaye doka yi na yi bari na bari wajibi ne to samuwar shugaban da sai da shi za a yi wannan shi ma ya zama ne wajibi kuma shi yasa shari'ar musulunci ta hana zanga-zanga shari'ar musulunci ta hana tawaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake duk lokacin da al'ummar musulmi ta yi wa wani shugaba mubaya'a ya tabbata shine shugaba sai wani ya zo zai yi masa tawaye to annabi ya ce wannan wanda zai yi tawayen ku haɗu ku kashe shi kowaye dan in kun kyale shi shi ma ya zo ne da nufin kashe mutane domin da ya hambare na farkon in hambarewar bata yi ba al'amura suka katame suka lalace to kuma kisa za a koma kan mai uwa da wabi to kaga ku da ai sakaci rayuwar mutane da yawa ta salwanta gwanda a rasa rayuwar mutum ɗaya dan sauran su zauna lafiya to wannan ire-iren waɗannan maganganu cikin hadisai suna nan birjik da yawa sun fi shurin masaki domin al'amuran al'umma baya yiwa sai da shugabanci to da haka wannan aya inni ja'ilun fil ardi khalifa ta tabbatar mana da haka ubangiji madaukakin sarki ya ce wa allama adamal al asma' وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الله يتي وعلم آدم الأسماء في الله يسند النبي آدم الأسماء سوناي أنا نفن دكا من سونا كلمة آدم سوناني النبي آدم kuma shine a madadin khalifa a can da aka ambata inni ja'ilun fil ardi khalifa zan sanya halifa a ban kasa to yanzu aikin gama ya gama an sanya halifa ya sunansa shine adam da haka yanzu an daina kiransa da lakabinsa an koma ana kiransa da sunansa na yanka don kowa ya fahimci wane ne to daga nan ne aka samu za ka ga mulki yana da lakabi mai mulkin kuma yana da suna yanzu misali duk wanda yake mulkin kano cikin birni ya sunan mulkinsa sarki sarki shine title ɗin sarautar to kuma za a iya samun yana da suna na yanka yanzu mai martaba sarkin kano na yanzu sunansa sarki lakabin sarautarsa kenan sunansa na yanka alhaji aminu ado bayero ko ba haka ba to haka nan in ka koma tarihin ƙasashe duk za ka samu akwai haka yanzu misali ƙasar yaman asalin title ɗin sarautar ta shine tubba'u an gane ko wanda Allah subhanahu wataala yayi ishara zuwa ga farautar da kuma wani annabi da aka taba turawa ko wani mutumin kirki ko wani sarki adali wanda Allah ya ishara zuwa gare shi amma sai ya kira shi da me da lakabin sarautar bai kira shi da sunan sayanka ba ahum khairun am qaumu tubba'in kaga qaumu tubba'in kalmar tubba'u din sunan sarautar yamance ce كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وصمود وآد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع تبع سنن سروتا ne na kasar Yaman to haka nan kasar Misra sunan sarautar ta Fir'auna titul din mulkin shine Fir'auna duk wanda ya mulki nisra a bisa ga wannan tsari sunansa Fir'auna amma kuma zaka iya samunsa sa da ne sunansa na yanka fir'aunan da ya fi kowanne fir'auna shahara shine fir'aunin da ya zamani da annabi musa ba sunansa ne fir'auna ba sunansa rautarsa ce shi sunansa alwalid ibn al-ashama ko al-ashama ibn al-walid amma dai sunansa rautarsa ne fir'auna وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذناهم أخذة رابية أنقاني كوب daka hakanan sunan eh, eh, sarauta irin ta eh, abin nan irin ta kasar sham ko makamancin haka za ka samu sunan sarautar daban sannan lakabin masu mulkin daban kamar mutanen misra a wani lokaci akan samu masu sarautar da ba fara'ina ba kamar aza'iza a kissar annabi yusuf wanda ita ma a kasar misra ta sauka ko ta faru ba za ka taɓa jin an ce fir'auna ba sai dai a ce aziz ko malik wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi تراود فتاها عن نفسه قد شغفها هبة إنا لنراها في ضلال مبين وقال الملك أتوني به أستقلسه لنفسي ذاك كودي يزم ملك هو يزم عزيز مصر هو كما يزم فرعون وأن لك ديني نسروتا ذاك النبي آدم عليه السلام ملك سأدونيا سننسى خليفة kamar mulkin annabi dawud ne sunansa khalifa shi mulkin ko kuma titul ɗin mulkin shine al-khalifa ko al-khilafa me yin kuma khalifa adamu kuma sunansa ne na yanka to asalin sunan adamu alhamdulsa guda biyu ce a adamu ne kamar imanu ne asalinsa i imanu to a larabci idan aka samu alhamza guda biyu masu wasali iri ɗaya to ɗaya ta biyun za a canja ta a mai da ita sukuni ko a yi mata abin da ake kira da suna tashili ko a yi mata badali ma'ana a madadin a tabbatar da alhamza sai a yi madda a a madadin a a damu sai zama a damu a madadin imanu sai a ce imanu ina fata an gane to mai kalmar a damu take nufi asalinta tana nufin mai kaurin fata an gane ko irin murɗaɗɗen mutum ɗin nan mai kaurin fata to shine abin da ake nufi domin asalin kalmar a'adamu daga al'udumatu ne al'udumatu bi ma'ana aljildatu fata da haka suka ce annabi adamu kakkausan mutum ne mai girman jiki ne giant ne da haka sifarsa sunansa an gane ko da haka ubangiji subhanahu wataala ya ce wa allama adama al-asma'a Allah ya sanar da annabi adamu sunaye mala yake yayi al-asma asma asma'al musammayat sunayen abubuwa masu suna waɗanda mutane suka sani suke amfani da su yau da kullum kamar yadda muka faɗa a jiya abubuwa na amfani na duniya an gane ko kamar bokiti kamar tukunya kamar fatanya kamar cibi kamar ƙoshiya da makamantan haka kulla ha baki ɗaya Maliki ai addawa azzawata wal ma'ani ana nufin aka nuna wa annabi adamu gangar jikin abubuwan kuma aka nuna aka gaya masa sunayensu aka aje masa tukunya aka ce kaga wannan aka ya ce eh na ganta to amfaninta shine dafa tuwo ko dafa ruwa ko kaza ko kaza kuma sunanta tukunya aka nuna masa wannan aka ce kaga wannan eh sunansa magirbi amfaninsa shine kaza shine kaza shine kaza kuma sunansa magirbi to haka Allah ya masa daki daki saboda me saboda adamu yana da buƙatar waɗannan abubuwan a rayuwa dan ba yadda za a yi ɗan adam ya rayu babu waɗannan abubuwan ba zai yi ka babu fatanya ba ba zai yi ka rayu babu magirbi ba ba zai yi ka babu tukunya ba babu cokali ba babu murhu ba babu kaza babu kaza ko da a ce ba sunan abin murhu ba to sai ka samu da yana aiki irin na murhu da wani suna yanzu misali kuka gas gas kuka ba shine a madadin itace da murhu da kaza kaza ba a da zamani ne ya kawo aka yi juyin juya hali aka yi modernizing ɗinsa aka sabunta halittarsa amma dai aikinsa yana nan ba ka da ba za ka taɓa rayuwa babu turmi da taɓarya ba to amma yanzu za ka iya rayuwa ɗin baka ga turmin ba baka ga taɓaryar ba amma aikinsu yana nan domin daman mai turmi da taɓarya suke maka daka suke ma to yanzu tun da aka ɗauke su sai a kawo wani abin ya daka a madadinsu ko da shi sunansa ba turmi ba to dai wannan da ire-iren su ake nufi Allah ya sanar da annabi Adam sunayen abubuwa baki ɗaya abubuwa na bukata abubuwa na yau da kullum abubuwa na amfani shine ibnu kasir yace sahihu zance mafi inganci annahu allamahu asma'al ashiya'a kullaha zawataha wa sifatiha zance mafi inganci Allah ya sanar da annabi Adamu sunayen komai na buƙatar yau da kullum ya nuna masa gangajikin jikin abubuwan kuma ya nuna ya gaya masa sunayensu sannan ya gaya masa amfaninsu wa afa'alaha da ayyukansu kama qala ibn Abbas kamar yadda haka Abdullahi dan Abbas ya faɗa hatta al-qaswa wal hatta al-faswa wal aka nuna masa hattirmi da taƙarya yani asma zawat wal af'al al-mukabbara wal musaggara ma'ana aka nuna masa sunayen abubuwa da kuma abubuwan manyan su da kananan su baki daya to malamai suka ce a wani kaulin al'asma sunaye ba wai na abubuwan amfani ba sunaye na ƴaƴayensa ma'ana dukkaninmu nan sai da Allah ya gaya wa annabi Adamu za ka yi ƴaƴa kaza a duniya kuma ya nuna masa ƙwayoyin halittar mu wane shine wane wane shine wane wane shine wane masu wannan tafsirin sun kafa hujja da hadisin da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake ba da labari ganin annabi adamu da ya ga annabi dawud lokacin yana kwayar halitta da Allah ya fitar da 'ya'yan annabi adamu daga gadon bayansa suna kwayan halitta ya nuna masa su shine wa iza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum an gane ko da haka ubangiji subhanahu wataala ya fito da 'ya'yan annabi adamu suna kwayar halitta ya nuna wa adamu to cikin abubuwan da annabi adamu ya gani na 'ya'yansa suna ƙwayar halitta sai ga wata ƙwayar tana tsalle-tsalle da yawa ma'ana tana da kuzari tana da kazar-kazar sai adamu ya tambayi allah wannan waye sai aka ce ɗaya ne daga cikin 'ya'yanka sunansa dawud domin annabi dawud yana da kuzari yana da kazar-kazar shi yasa sana'arsa ba sana'a ce ta ragwage ba maƙerin babbaƙu ne wa alanna lahul hadida wa asalna lahu ainul qitr da aka sai annabi adam ya tambayi Allah ya ce ya ubangiji shekaru nawa ka ɗiban masa zai a duniya dan naga yana da kazar kazar ya kamata a ce ya daɗe ya ci lokaci mai yawa sai Allah ya ce shekara 60 zai shekara 60 na ɗiban masa a duniya sai adam ya ce ya Allah ina ma ka ƙara masa 60 ai sun yi kaɗan sai Allah ya ce masa a'a ni na riga na zartar sai ya ce to Allah ɗiban masa a nawa ka ƙara mai to shi kuma adamu shekara dubu Allah ya ɗiban masa a duniya shekara dubu yayi ya mutu to sai aka ɗeba wa annabi dawud shekara arba'in daga cikin dubun adamu sai aka kara masa sai ya zama annabi dawud zai yi shekara ɗari to shi adamu ya manta da wannan alkawari da tattaunawa da suke da ubangiji da kyautar da ya na shekarunsa arba'in ga ɗansa dawud to shine har lokacin da mutuwa ta zo wa annabi adamu ya yi shekara ɗari tara da sittin saura arba'in ya mutu yana kuma lissafa kayansa kaga wannan zai nuna maka adamu jarumi ne har ka san shekarun mutuwa ka kuma ka zauna lafiya yanzu in kai ne aka ce maka shekara ɗari nan gaba zaka mutu duk da ɗarin ba ɗarin zaka kallo ba ganin ta zaka yi ta yi kusa yanzu ɗari in ba wasa ba kan a kai hamsin ka mutu dan ka tsuge da zawo ko asibitin zana aka kai ka ba za ka tsaye ma da zawon ba saboda firgici da tsoro amma annabawa sukan ga abin tsoro wanda in ba su ba in wani ne ya gani ba zai iya rayuwa ba su kuma sai su zauna lafiya manzo Allah ya je ya ga wuta ya ga aljanna kuma ya zo ya zauna lafiya amma in kai ne ka leƙo lahira ka gano wuta to shikenan ranar ka tashi daga aiki to da dai annabi adamu da mala'ikan mutuwa ya zo masa sai ya ce to ai saura shekara arba'in in mutu ai ina irga ai dubu Allah ya ce min zan yi sai mala'ikan mutuwa ya koma ya gaya wa Allah ya ce to adamu ya ce saura shekara arba'in sai Allah ya ce je kaka tuna masa ai mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza da shi ba shi ya ce a ɗauki arba'in a ƙara wa ɗansa dawud ba sai aka zo aka tuna masa sai ce eh na tuna na tuna to Allah cikin alfarmarsa sai ce da mala'ikan mutuwa to ka ce masa arba'in ɗin da ya ba wa dawud ɗin mun bar masa mu mun ba dawud ɗin zai yi ɗarin shi ma ya cika dubin to yanzu da dubin adamu da ɗarin dawud duk suna ina da dubbannin shekaru sun tafi sun ƙare walau ishta alfan summa alfaini ba'daha fala da min yawmin tasiru ila al-qabri ba yawan kwanaki ba ko komun yawan su in dai rana za ta hudo ta faɗi ta hudu ta faɗi sai an share su yau shekara miliyoyi nawa aka yi aka wuce kamar ba a yi ba to haka duniya take to da haka waɗansu malamai suka ce sunayen da Allah ya sanar da annabi Adamu sunan 'ya'yansa ne ba wai sunayen abubuwan amfani ba to amma dai kamar yadda muka ji Ibn kasir ya faɗa zance mafi inganci sunayen abubuwan amfani ne ba sunayen 'ya'yansa ba kamar irin tukunya taɓarya muciya cibi cokali da sauransu an gane ko to sannan ibn kasir ya ce idan muka lura da kyau wannan ayar tana fito mana da darajar annabi adamu a ce Allah ne ya baka ilimi ai kaga ka samu babban malami malamin da babu kamar sa to wannan yana daga cikin fifikon annabawa akan duk wanda ba su ba su Allah ne yake sanar da su ilimi directly amma kai ko baka isa Allah ya sanar da kai ba sai dai ya sanar da wani John ya zo ya koya ma ya sanar da wani eh, Gideon shi zai koya ma mathematics ko ya koya maka eh, eh, science ko ya koya maka geography ko ya koya maka kaza in an yi sa'a ne sai a sanar da wani ustazu sai ya koya maka qur'ani amma dai a ce Allah ne ya sanar da kai kai baka isa ba amma in ka kalli annabawa to haka zaka ji Allah yana ni na sanar da su wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima da haka anan yace wa 'allama adama asma'a Allah shi ya sanar da Adamu waɗannan sunaye kai tsaye ba wani malami ne ya koya wa Adamu ba kawai Allah ne ya sanar da shi malamai suka ce ya sanar da shi ne ta hanyar kimsa masa ilimin a zuciyarsa bayan ya nuna masa abubuwan kuma sai ya sa mai ilimin a zuciyarsa da kansa adamun yake kallon abu ba tare da ya taba sanin abin ba amma sai ce wannan abin shine kaza sunansa kaza amfaninsa kaza in an kifa shi haka zai yi kaza in an juya shi haka zai yi kaza an gane ko ubangiji madaukakin sarki yace ce thumma alal mala'ikati sannan sai Allah ya bujiro da waɗannan abubuwa gaban mala'iku aradahum damirun hum yana koma ne zuwa ga a kullaha thumma aradahum abin lura nan shine a da an yi amfani da lamirin mace kullaha a nan kuma sai aka ce thumma aradahum alal mala'ika a madadin thumma aradaha saboda abu idan ba mai hankali bane a larabci kuma yana da yawa kana iya bashi lamirin mace kuma kana iya bashi lamirin maza da yawa in kai haka duk ba kai kuskure ba al'asma abubuwa ne wanda suke gairul uqala ba masu hankali ba daka yumkinul isharatu ilaiha bi damiril mufradil muannas kamar ha wa yumkinul isharatu ilaihi ko ilaiha bi damiri jama'atil dhukuri kamar hum thumma aradahum ala al mala'ika da Allah ya bujiro da abubuwan gaban mala'iku ga Adamu ga abubuwa ga mala'iku za a yi jarabawa ashe kenan jarabawa asali ta samo ba wani ɗalibin da zai ce a yadda da shi karatu kuma an zo jarabawa ya gudu to ƙarya kake baka shirya ba kenan ya kamata in ka dawo makaranta ku a hora ka jarabawa sai an yi ta Allah maɗaukacin sarki ya ci alwashin sai yau bayi jarabawa wala wannakum hatta na alamal mujahidin minkum was sabirin wa nabluwa akhbarakum Allah ya ce wallahi sai mun jarraba ku har mu gano ko mu tallata ga wanda bai sani ba ya sani bayan mu mun sani na minkum ga masu kokari zakakurai daga cikin ku sabirin ga jajirtattu daga cikin ku wa nabaluwa akhbarakum kowa akan position ɗinsa amma wani in ka bar shi ba a jaraba ba ai zai sha da kai sai kai ce masa kallon kamar zai ci ɗari nan ko ba zai wuce hamsin ba wani ma da ƙyar zai sha da fa in ka bar shi kawai a cikin rububi sai ya cika da buguzun. amma da an yi jarabawa a nan ne za ka gane na gaske da wanda ba na gaske ba a nan ne za ka gane ɗalibin da ya gogu da wanda bai gogu ba wanda aka yi asarar kuɗin tara da wanda ba a asarar kuɗin tara ba da aka jarabawa ƙa'ida ce a ilimi ƙa'ida ce a hanyar koyo da koyarwa sai an gwada ka to sai dai mu gane ba wai dukkanin ɗalibin da ya ci jarabawa ba ne ya nuna cewa ya san abin wani kawai zuwa ya ɗan haddato na kwanakin jarabawa don ya ci jarabawa wani kuma satan amsa ma yayi exam malpractice yayi shi yasa kasashen da suka ci gaba duk da sun yarda dole za a yi jarabawa a tsari na koyo da koyarwa to amma ba sa ɗaukar jarabawa ita ce me take nuna ɗalibi ya fi kowa ba haka bane ba balma abin da aka fi lura da shi shine continual assessment an gane ko yawan ka makaranta shi yake nuna kana mai da hankali yan jarabawoyin da ake yi tafis manzili tafis su suke nuna da gaske kana domin wani za a zo sai ranar jarabawa ta zo sai wata cutar ta same shi wani kuma sai ya samu overconfidence ya yi karatun ya tara dalilan da hujjojin amma yana shiga ɗakin jarabawar ana nuna masa jarabawar nan kuma sai hankalinsa ya tashi in ya kalli sama ba zai sauko da shi ba sai an sauko da kansa har lokacin jarabawa ya ƙare wani daga nan sai dai a kai shi asibiti to ana samun irin wannan wannan kaga tsautsayi ne wanda ba a sa mai rana ko to shi yasa ba a lura da cewa jarabawa ƙarshe ita take tabbatar da ɗalibi ya iya ko bai iya ba sai a ɗauko tun daga baya daki daki daki daki har a zo saboda ita ranar jarabawa takan bambanta da sauran ranaku za ka ga shirinta daban ne ajin da za a zauna daban ne tsarin zaman ma daban ne to wannan kaɗai yakan sa wani ya firgice ya ruɗe to da haka dai amma mu sani cewa jarabawa tsari ne na Allah kuma ba laifi ba ne dan an yi jarabawa a makaranta dan a gane waye ya ci waye bai ci ba kuma dan a gane waye mai kwazo waye yayi wasa a gane waye ya mai da hankali waye ya mai da hankali da daka anan yanzu Allah ya sanar da annabi Adamu abu su kuma mala'iku daman sun cika baki sun ce su suka fi cancantar su zauna a duniya to yanzu za a yi musu jarabawa a ga wane ne ya cancanta ya zauna a duniya waye bai cancanta ba to shine Allah ya ce kuma arbahum alal mala'ikati faƙala sai Allah ya ce da mala'iku an bi'uni bi asma'i ha'ula'i ku bani labari da sunayen waɗannan abubuwa ay almusammayat ababen ambato wa yace a cikin haka taglibul uƙala an rinjayar da masu hankali da marasa hankali ذاك الله سبحانه وتعالى يقول أنبئوني بأسماء هؤلاء كبان لاباري أي أخبروني كلا برسام بأسماء هؤلاء المسميات إن كنتم صادقين in kun kasance masu gaskiya في an la akhluqa a'lamu minkum cikin awar da kuke yi na cewa wai ba zan halicci wanda ya fi ku ilimi ba wa annakum ahaqqu bil khilafati kuma jin cewa da kuke yi ku kuka fi cancanta da ku zauna a duniya ku yi min halifanci sama da shi malai ce wa jawabu sharti dalla alaihi ma qablahu shi jawabin sharadin in kuntum sadiqina abin da ya gabace shi yayi ishara zuwa gare shi ai in kuntum sadiqina fa anbi'uni bi asma'i haula in da gaskiyan kuke to ku gaya mu ai inda babu ƙasa nan ake gaddamar ne ko kawa to a ka'ida ta ilimi in ka sani ka sani in baka sani ba baka sani ba duk mutumin da bai sani ba yake kokarin ya nuna ya sani to sai Allah ya kunyata shi ilimi ba a yi masa ci da ƙarfi duk yadda kake yin abin nan kake yin dodon gona kaske sojan gona na kai malami ne to ka kiyaye ranar da za a kure ka ka kiyaye ranar da me za a kure ka to shi yasa mala'iku sun san wannan ka'ida in ka sani ka sani in baka sani ba baka sani ba kuma yana daga cikin abin da ke taimaka maka ka sani in baka sani ba ka yadda baka sani ba to ka ci rabin sani an gane ko shi yasa larabawa suke da karin magana suka ce la adari nisful ilmi in ka ce ban sani ba to yanzu ka ci rabin sanin domin yanzu sai a sanar da kai amma baka sani ba kana jin ka sani kuma ka san baka sani ba to yanzu tsakaninka da sani kun yi nisa aiki ne wurjanjan kafin ka kai ga sani ɗin an gane ko da haka mala'iku ba su yi kifaɗi ba ba su yi ci da buguzun ba ba su yi sojan gona ba da Allah ya ce ku gaya min in kun sani sai suka ce a'a subhanaka kalu sai suka ce subhanaka tsarki ya tabbata gare ka mana dan girmamawa ga Allah la ilma lana mu ba mu da sani illa ma allamta na sai iya wanda ka sanar da mu kalmar subhanaka tanzihan laka anil i'tirabi ai kafi karfin ai maka karan tsaye kafi karfin a tinkare ka da magana a kalubalance ka la ilma lana mu kan bamu da sani illa ma allamtana sai abin da ka sanar da mu iyahu shi innaka lallai kai anta kai ne malai ce ta lil kafi kalmar anta tana karfafa innaka kafin din cikin innaka bamirul mukhatab antal alimul hakim lallai kai ne al'alimu cikakken masani alhakimu mai hikima allazi la yakhruju shay'un min ilmihi ko an ilmihi wanda babu wani abin da ya wuce sanin sa wa yad'u al a fi mawadi'iha li hikmatin kuma kai ne mai aje abu a inda ya dace saboda sani da iyawa to da haka mala'iku yanzu sun yi abin da ya kamata su yi sun ce wa Allah ba su sani ba yanzu abin da suke jira shine ayi ne a sanar da su sai Allah ya ce mai قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وقبان مفسر آية تبيو malamai كرن ce آية تفركوما faɗi يسكتي ألا wata daraja, wata martaba da yawa annabi adamu wacce ta bambanta da martabobin da yawa sauran annabawa daga cikinta akwai wa allama adam al-asma' Allah ya sanar da annabi Adamu ilimi na kai tsaye an gane ko kamar yadda muka faɗa da yawa daga cikin annabawa sun samu wannan daraja manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa cikin hadisin da Imam al-Bukhari ya rawaito a cikin littafin sa na sahihi daga Anas Dan Malik Allah ya kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake a ranar tashin alkiyama yajtami'un nasu yawmal qiyamati mutane za su tattaru a ranar tashin alkiyama fayaquluna sai su ce da junansu law istashfa'na ila rabbina ina ma dai mu zo mu tafi mu nemi ceto a wajen ubangijin mu Mana bayan Allah ya sa an tashi mutane daga cikin kaburburan su an tara su a waje ɗaya na farko da na ƙarshe ana cikin mawuyacin hali ga rana dab da kan mutane bai wuce kamar ɗani ɗaya ba mutane sun yi gumi wani guminsa iya gwiwarsa wani guminsa iya cibiyarsa wani guminsa iya kirjinsa wani ma guminsa ya shanye shi ana cikin mawuyacin hali na bala'i Allah ya yi buruz da kowa ya ƙi kula kowa to a wannan lokaci ne mutane baki ɗaya za su haɗa kai sai su ce ina ma dai ku zo mu tafi neman ceto wajen ubangijinmu to na farkon wanda za a zo a kama kafa da shi shine annabi adam manzo Allah ya ce fa ya'tuna adama za su zo wajen adamu fa yaquluna sai su ce da adamu suna masu masa kirari da koda shi anta abun nasi kai ne uban mutane wannan daraja ba wanda Allah ya wa ita a duniya sai annabi Adamu duk wani da ka sani a duniya in dai dan adam ne ubansa shine annabi Adamu don manzo Allah ce kullukum min adam wa adam min turab dukkan ku daga adam kuke khalaqaka Allahu bi yadihi Allah ya halicce ka da hannunsa ba wata halitta da Allah ya taba yi da hannunsa in ba annabi Adamu ba wannan ma daraja ce daga cikin darajojinsa wa sajada laka mala'ikatahu ya sa mala'ikunsa sun maka sujjada wa allamaka asma'a kulli shay'in mahalli shahid kenan kuma ya sanar da kai sunayen komai da komai waɗannan abubuwa da aka ambata guda hudu ko biyar za ku ga uku ko hudu daga cikin su Adamu kadai aka yi wa Allah ya halicce shi da hannunsa ya sa mala'iku sun masa sujada ba wani annabi a duniya da aka taɓa sa mala'iku suka yi masa sujada sai Adamu sannan Allah maɗaukakin sarki ya sanar da shi sunaye na abubuwa da kansa kuma ya sa shi ya zama shi ne uban 'yan adam duka to akwai waɗansu ma banda wannan Shi ne annabin da ya taɓa zama a aljanna ba a tashi alkiyama ba ya zauna a cikin ta ba ya shiga ya fito ba ya zauna zaman dirshan domin manzo Allah ya shiga aljanna amma ya fito Idris ya shiga aljanna bai fito ba har yanzu amma shi adamu asali a cikin aljanna aka halicce shi ya zauna zaman dirshan ko a sama aka halicce shi aka sa shi ya shiga aljanna da shi da matarsa suka zauna na tsawon wani lokaci sannan aka ce su fito to wannan duk yana daga cikin darajojin da Allah ya masa to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata wannan ubangiji subhanahu wataala ya sanar da annabi adamu sunaye to sannan yace mala'iku su faɗa suka ce ba mu sani ba sai abin da ka sanar da mu kala sai Allah yace da mala'iku ya adamu ya kai adam bi'uhum bi asma'ihim yace da adamu kai bi'uhum bi asma'ihim gaya musu sunayen waɗannan abubuwa to anan ma malamai suka ce Allah ya yi magana da annabi Adamu ne kai tsaye wanda ba kowane annabi ba ne Allah yake magana da shi ne kai tsaye to amma Adamu yana daga cikin annabawan da aka yi magana da su kai tsaye da Allah yake minhum man kallama Allah daga cikin annaba akwai wanda Allah ya magana da su kai tsaye to Adamu yana ciki Ibrahim yana ciki Musa yana ciki annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kuwa shine shugaba sallallahu alaihi wasallam to da ka Allah ya amfani da ya ulnida wanda take nuna kai tsaye ya adamu ya kai adam an bi asma'ihim ga ya musa sunayen waɗannan abubuwa malai yake fa samma kulla shay'in bismihi nan take sai adamu ya fara karantar da mala'iku in ya ɗauki taɓarya yake ku mala'iku wannan ita ce taɓarya kuma amfanin ta dakan safara da dakan kuka da dakan daddawa su ba za su san wannan ba wannan ita ce tukunya kuma amfaninta dafa abinci dafa ruwan wanka dafa kaza dafa kaza sai ya aje da haka duk sai da ya karantar da su wannan ma ya daɗa fito da darajar annabi adamu malamin mala'iku ne allama adam al-asma'a kullaha thumma aradahum ala al-mala'ikati fa qala anbi'hum ya adamu anbihum bi asma'i ha'ula'i in kuntum anbihum bi asma'ihim ga ya musu sunayen kuma annabi ya karantar da su to duka wanda ya karantar da ka ya zama mai ya zama malamin kuma ya zama shugaban ka na ali yana cewa duk wanda ya sanar da ni harafi daya na zama kamar bawansa in ya ga dama ya yanta ni in ya ga dama ya bautar da ni saboda girmama malamai girmama wanda ya koyar da kai sawa'an ilimin addini ne ilimin zamani ne ilimin sana'a ne duk wanda ya karantar da kai ya kamata ya kima ya daraja a idanka ina fata an gani da adamu ya karantar da mala'iku kuma za mu ga irin girmamawar da Allah zai sa mala'ikun su yi masa tare da cewa mala'iku ta wani bangare akwai abin da suka fi annabi adamu amma akwai abin da kuma ya fi su mala'iku sun fi adamu ibada ko shakka babu domin Allah ya yi musu kirari da masu bauta ne ba sa yankewa yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun la ya'tuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun duk wannan yabo ne Allah ya yi mala'iku irin wannan yaban adamu bai same shi ba mala'iku an kore musu ma'afiya adamu ku an tabbatar masa da ma'afiya wa asa adamu rabbahu tagawa amma su ku aka ce la ya asuna Allah to wannan yasa malamai suka ce me yawan ibada duk da abin alheri yake yi amma bai kai ba ne karantar da mutane daraja a wajen Allah Daga kwana kana sallah daga kwana kana nazari dan ka zo ka karantar da mutane ladan ka yafi na wanda ya kwana yana sallah mala'iku suna kwana suna sallah su wani ma suna yi asali ma su ba sa ci ba sa sha kullum a cikin azumi suke adamu ko zai ci zai sha zai kwana ya bacci amma tun da ya karantar da su sai aka ce su su masa sujada shi ba a ce ya yi masa sujada ba da haka malamai suka ce wannan karar ya nuna maka daraja da falalar malami akan me mai ibada fadlul alimi alal abidi wanda manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi yace fadlul alimi alal abidi ka fadli ala adnakum falalar mai ibada da mai ilimi kamar ta ce da mafi kaskancin cikin ku yanzu a ce ga wani wanda shi ya fi kowa kaskanci a mu wal iyazu billah a ce za ka gwada shi da annabi ya nisan to haka falalar malami yake da mai ibada ya yi kwancin kawai ya tsere ina ba ta an gane domin shi malami kullum shiryar da al'umma yake kullum gyaran al'umma ne a gabansa kullum saita al'umma yake don ta yi daidai shi kuma mai ibada kansa ya sani in yi sallata shi kadai ta amfana in yi azuminsa shi kadai ya amfana in yi karatun qur'aninsa shi kadai ya amfana amma shi kuma malami da iliminsa kake gyara sallarka da iliminsa kake alwala da iliminsa kake tsarki da iliminsa ka san ka bauta wa Allah da iliminsa ka san girman iyaye da iliminsa ka san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga hidimarsa da ɗawainiyarsa ta fita wancan to wannan kenan da haka a addinin musulunci girmama malamai girmama masu ilimi ya samo asali ne tun daga kissar annabi adamu da mala'iku da haka ubangiji subhanahu wata'ala ya ce adamu sanar da su falamma an ba'ahum bi asma'ihim bayan ya sanar da su qala sai Allah ya ce da su mala'iku alam aqul lakum damun ba na ce da ku ba inni a'lamu ghaibas samawati wal ard ni ne masanin abin da ke ɓoye a cikin sammai da kuma abin da ke ɓoye a cikin ƙasa mana duk abin da ba ku sani ba ma ni na san shi to wannan hikimar da ku ba ku santa ba ni kuma na santa na cewa adamu yana da ilimin da ku ba ku da shi wanda wannan ilimin kuma da shi ake zaman duniya in ba ka da shi ka zauna a duniya shirme za ka yi ta yi in ba ka san tukunya ba kai baka san yadda ake amfani da ita ba baka san yadda ake kera ta ba baka san fatanya ba baka san amfanin ta ba baka san yadda ake kera ta ba baka san yadda za ka yi kasuwanci ba baka san yadda za ka yi me amfanin ka a duniya me kake yi ba ka da amfani a duniya da aka zaman duniya sai da ilimi shi yasa masu hikima suka ce ilimi gishirin rayuwa mana in dai ilimi babu shi a rayuwa to kamar abinci ne babu gishiri to duk daɗin abinci ba in babu gishiri ko madadinsa zai ciwu sai dai ciwu kamar magani sai dai a cuccusa amma ba dai don ana jin daɗinsa ba to duk rayuwar da babu ilimi a cikinta kawai za a yi ta ne lami amma babu daɗi a cikinta to wannan ilimin shi ne mala'iku ba su sani ba Allah ya sani kuma ya sanar da Adamu kuma ta bayyana su ba su sani ba da haka yanzu ta bayyana Adamu ya fi su dacewa da ya rayu a duniya ba su ba an gane ko da haka Allah subhanahu wataala ya ce inni a'lamu ghaiba samawati wal ardi ai ma ghaba fihi ma wa a'lamu kuma ni ne masanin ma tubuduna abinda kuke bayyanarwa mala yace ma tubhiruna min umurikum abinda kuke fito da shi fili na al'amuranku wa min ha wanda daga cikin abubuwan akwai qaulukum fadin ku da kuka yi ataj'alu fiha man yusdi fiha wa yasfiku dima har zuwa karshe wa ma kuntum taktumuna kuma ni ina sane da abin kuka ɓoye wanda ba kwa fitowa ku faɗa to wannan ya tabbatar da cewa mala'iku su ma suna da zukatan da suke ɓoye abu a cikinsa kamar yadda ɗan adam yana da zuciya da yake ɓoye abu a cikinta in baya so a sani kuma in ya so a sani sai ya fito da shi ya furta a baki ko ya aikata a aikata sai a gani an gane ko to da haka mala'iku suna ɓoyewa kuma ko su ɓoye ko su bayyanar Allah ya sani kamar yadda mutane suna ɓoyewa suna bayyanarwa ko su bayyana ko su ɓoye Allah ya sani kul in tukfu ma fi kuma autu buduhu ya alamuhullah wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa to da haka Allah subhanahu wataala ce kuma na san abin da kuke boyewa malaikum ma tusirruna fiha abin da kuke boyewa wa min zalika qaulukum na daga cikin abin da kuke boyewar ku fadin ku in yakhluq rabbuna ay yakhluq rabbuna akrama alaihi mimma minna wala a'lam ko wala na'lam suka ce yanzu ubangijinmu yana tunanin zai halici wanda suka fi mu karamci ne da girma ai muku lalle ba mu san haka ba malai ce wa fi haza cikin haka tambihun akwai faɗakarwa li bani adama ga yan adam anna fadlahum su sani cewa falalatsu inna ma huwa bil ilmi ilmi ya jawo musu duk dan adam din da yake so ya ɗaukaka a rayuwa to yayi ilimi sawa'an ilimin addini ko ilimin zamani amma ka zauna babu ko ba arabiya to ka kai wa kanka wulakancin duniya amma da ilimi ne kake kaiwa inda ba a zaton za ka kai sau da dama na sha jin wannan lokacin alajikan ɗan masanin kano dr yusuf mai ta masule yana faɗa a gaban mai martaba sarkin kano alhaji ado bayero shi ma allah ya ji kan sarki ya ce ba don ilimi ba ban isa in zauna inda wannan yake zauna ba mu zauna tare saboda shi dan masanin kano bawa ne a tsarin abin da ake cewa bayi na gidan sarki to amma sai ga bawa yana zaune da tare da sarki kujera da kujera ƙugu da ƙugu in ba ilimi ba wa zai maka wannan ba abin da ya isa ya ɗauko bawa ya zaunar da shi tare da sarki a kujera guda sai ilimi ɗaya daga cikin magabata a ibn abi raba malami ne bawa ne baki ɗan afirka Baƙin irin irin baƙin nan ma sosai ko a cikin baƙaƙen kallonsa ake to amma yana zaunawa tare da sarakunan duniya na ƙasashen larabawa kai wani lokaci yana kan kujera masu suna ƙasa suna ƙasa a harami tun zamanin tabi'ai za a zo a girke masa kujera a gindin ka'aba yana fatawa ana tambayarsa yana karantar da mutane ƙur'ani da hadisi manyan sarakunan wancan lokacin za su zo su zauna a ƙasa a gabansa ilimi kaɗai ke maka wannan shi yasa mai infiraji ya ce shi sani kan mai da bawa ɗa mafi girman muruwa arziki ne mai ƙasarwa in ka samar ko gaban ma ba ka zauna da fargaba ba maganin samun sahimma sai ka tabbata in ka soma komi wahala ka zama rungume ilimi a dama rago ba za ya sha zuma ba amma abin da da yawa aka bar mu a baya a shi kenan shi yasa yau zaka ga duk wani shashinci a rayuwa mu muke yi mu ne banga siyasa mu ne gaba da junanmu da sunan siyasa mu ne kaza mu ne rashin mutunci mu ne rashin aikin yi mu ne kaza saboda an zare mana ilimi amma inda ilimi yawa bai zama aikin banza ba yanzu yau zaka ji duk turawa in suka taso za su shiriri ta su sun raina mu mu ne juji sai suke yan afirka mun yawa a yawan da suke cewa mun yawa a afirka ba mu kai ɗaya bisa ɗari fa na cana ba cana fa tintini da biliyan ake irgata biliyan amma mu har yanzu miliyan ɗari ne ana saɓani ma ko mun kai hamsin amma cana biliyan biliyan da dubu da miliyan ɗari bakwai ake cewa adadin mutanen cana kaga sun ninka wajen sau nawa amma ba za ka taɓa jin an ce cana sun yawa ba bal ma har yanzu ƙasar cana in aka yi maka haihuwa saboda san yawa da suke yi wata gudunmawa ake baka yanzu da 'ya'yanka sun wuce biyu a cana to duk abin da ya ɗori gwamnati ce take ɗauka in dai aka yi maka haihuwa suka wuce biyu to sauran 'ya'yan na gwamnati ne biyun kawai kai za ka ji da su amma in ɗari ka haifa duk 'ya'yan gwamnati ne cinsu da shansu da iliminsu da komai saboda su sun ga ranar yawa ba taron tsuntsiya ba shara ba ne ba haihuwa yuyuyu ba ce yawan siyasa a yau a duniya ba inda ba su shiga ba saboda ba yawan banza ba ne ba yawan tsuntsiya ba shara ba ne yawa ne da ilimi yawa ne da ilimi sun ilmantar da mutanensu da ka a yawansu abinci bai musu kaɗan ba har da yawan da suke da shi a yau abincinsu yawa yake musu ciyar da duniya suke yi har a yawansu to amma mu duk da yawan namu da ake cewa da yake yawan taron tsuntsiya ne ba shara shi yasa ake cewa kullum mun yawa dama in baka tsina na komai ka yawa mana amma kana tsina na wani abu ai baka yawa ba fata ake ka karu ko mu a da lokacin da iyayenmu suke abin da ya kamata da ka girma ka balaga tun baka balaga ba tun fatanyar ka tsawon ku ɗaya da ita za a tura ka gona kana jan fatanyar tana jan ka tun ana zuwa gonan ba ka iya komai sai dai ka riƙe eh, jarka farau-farau amma dai an ɗora ka akan hanyar nema za a yi abinci mai yawa a zo a zuba a rumbu to a wannan lokacin yawa yana da amfani a ƙasar hausa shi yasa a wancan lokacin za ka ga waɗanda suka fi yawan 'ya'ya su suke mulki saboda ai su suka fi kuɗi da yawan 'ya'yanka yawan eh, girman faɗin gonarka da haka wanda ya fi kowa yawan ƴaƴa shine mai unguwa wanda ya fi kowa yawan ƴaƴa shine dagaci dan ya fi kowa kuɗi dan gonarsa za ta fita kowa yawa dan manomansa sun fi na kowa to amma yanzu da iyaye suke haihuwa su saka a titi ba ruwansu da ƴaƴan me suka yi me za su yi ko oho to sai yawan yake damu mu in kai comparing da yawan mu a yau da yawan mu a da ina ma da haɗi a da a ƙasar hausa mai mace ɗaya abin kallo ne mata daga uku ne sai hudu sai biyu ya'ya ku daga saba'in sai tamanin sai arba'in da wuya ka samu tsoho ɗan shekara hamsin a yau wanda zai ce maka kakansa ko babansa a gidansu su uku ne sai da ka ji su tamanin ne su saba'in a kowace kakanmu shekara biyar baya ta rasu yana daga cikin abin da muke sa ta kuka kullum idan muka ce ta mu wai ina yan uwanki sai ta fashe da kuka ta ce mu tamanin aka haifa yanzu saurani kaɗai. kadai amma yanzu a gidanku da kai da babanka da jikokin gidanku da komai an tarkata ku goma sha takwas ne ina yawan yake can gida ɗaya ne mutum saba'in mutum ɗaya ne ya haife su mutum tamanin mutum kaza amma a lokacin ba sa kukan talauci saboda suna ne aiki ba ci ma zaune ba ne to matukar za mu koma irin wancan tsari yawan mu ba zai zama yawan banza ba ba za a razana mu da yawa ba yawan mu ba zai gagare mu kulawa ba a wannan mutum tamanin ɗin da za ka samu dattijo ya haifa shi kaɗai dukkaninsu sai sun shiga gidansa sannan zai rufe ƙofa ya san kayansa yana kula da abinsa dukkansu daga rumbunsa za su ci amma yau 'ya'yanka biyu 'ya'yanka uku ka watsar da su a titi baka san me suka ci ba baka san me suka sha ba abin da ya fi komai takaicin ma 'ya'ya mata ga ya mace budurwa an kyale ta wai ita take ci da kanta ita take wa kanta komai ita ba rumfa a kasuwa ba ba teburi ba ba shago ba kuma har hakan ma jira ake ta kawo return ita za ta je in ta yawon banza ta gama ta zo da katotuwar waya da tafi kuɗin gidansu kuma ita za ta taho da indomin da za a ci gobe da safe a gidan kuma ta sake fita a haka muke tsammanin za mu zauna lafiya wata rana wani bawan Allah ina zaune a gida ya kira ni kamar zai yi kuka Yake wallahi malam gani a wani yanki a sabon gari yara ne samari sun fi ɗari biyu yan ƙwaya ne yan kaza ga su a zaune Yake mun rasa yadda zamu da su ina jin kun taɓa ganin wani documentary da aka taɓa yi sabon gari Kano aka nuna yara ne za ka same su matasa majiya ƙarfi sama da yaro ɗari biyu yan ƙwaya su tona bola su yi kaza ba sallah ba karatu ba sanin waye ubansu ko dai 'ya'yan 'yan gudun hijira ne wanda aka tarwatso iyayensu suka taho ko kuma 'ya'yan da almajirai ne iyayensu a titi aka yi musu ciki suka haife su suka zubar kuma duk mun zura musu ido ba kasar da ba ta da irin wannan amma dabarar da ake ɗaukar su ake a su a makaranta su zama manya zaka ga wata hikimar Allah irin waɗannan 'ya'yan sai Allah ya ba su sai su zo su zama waɗansu fitattu a duniya to in kuka watsar da su na farko kun yi asarar su, tasu talentin nasu yanzu ya lalace sannan wannan kwakwalwar tasu da ta lalace fa ba ta yi abin kirki ba za ta koma tana sharri su za su zama yan yahu kana ganin ka zama ka zama mai kuɗi ka aje kuɗi a banki su za su zo su haɗa lambobi su kwashe kuɗin ka kana zaune a banza saboda suna da kwakwalwar sannan su ne za su zo su zama yan ta'adda su za su zama yan kidnapping su za su zama amroba su za su zama kaza su za su zama kaza duk kasar da ta bar irin waɗannan aka jibge mata su to idan turawa suna so su fasa ta waɗannan yaran kawai za su zo su yi rukurutun shikenan sai kasar ta tashi in masu sai da ƙwayoyi suna so su yi kasuwanci su tada hankalin al'umma waɗannan su ne jarinsu in miyagun 'yan siyasa suna so su tada tarzoma a ƙasa waɗannan su ne jarinsu to wannan shine bala'in da muke ciki a Najeriya wanda sai mai hankali ne yake ganowa wani wawan shi yana ganin kawai in dai ya rufe gidansa da shi da yayansa shi kenan ba matsala wallahi da matsala ranar duk da waɗannan yaran suka sulmiyo suka shigo gari to ranar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba wani mai mulkin da zai zauna lafiya ba wani attajirin da zai zauna lafiya ba wani mai hankalin da zai zauna lafiya a cikin al'umma haka matukar ba mu ɗauki waɗannan yaran mun mai da su ya'yanmu ba mun gatanta su ba to ya'yanmu ma ba za su zauna lafiya ba su ne abokan ya'yanmu kuma ko muna so ko ba ma so su ne manyan gobe Allah ya baka kuɗi mai yawa kana ganin daga kai sai ya'yanka ka cuci kanka ya'yan naka ma ba za su ci ba haka dole ne attajirai su rinka fita suna gina manyan makarantu suna gida gidajen raino da tarbiyya na irin waɗannan yara kuma dole masu wadata su rinka zuwa suna ɗauko su ana sa su a cikin yara su ma suna jin ɗumin iyaye dan in suka rayu a titi suna tashi ne da jin haushin mutane su ba su da iyaye ba su san ɗumin iyaye ba ba su san mutuncin kowa ba su ba su da mai tsawatar da su abin da zai baka mamaki a yanzu idan ka je gidajen yara waɗanda ake rainan irin waɗannan yara sai ka samu ko dai na kiristoci ne ko kuma ma na turawa ne amma mu 'ya'yan da yake namu ne yaran mu suke yi 'yan mu suka haife su ko suka mutu suka ban mana su amma mu ba za mu yi musu gata ba kwanaki wani dan shugaban eh, eh, eh, irin yaƙi da nafkin masu yaki da fatokin yara ƙanana ya zo ya sami ne yake bani wani labari yace dan Allah malam ina so ka zo ma'aikatan mu in nuna maka wasu abubuwan mamaki ya gaggaya mu wasu abubuwa yake akwai gidan reno na kaza da kaza da kaza a waje kaza duk ya gaya mun adireshin sun wajajen yace to wallahi kiristoci ne suke da shi kuma yaran yan Kano ne a raine su daga nan kuma a ɗauke su a yi wani waje da su a kiristantar da su kuma a nuna ku maƙiyansu ne da aka a sa su su zama maƙiyanku kuma gaba su za su zo su danne ku su zame muku alaƙa ga ko kamancin haka a rayuwa da dai ilimi shine gatan ɗan adam ilimi shine zaman lafiyar ɗan adam da ilimi dan adam ya samu dukkan wata daraja da ya samu da ilimi ne malamai sukan ce mutum yakan fi han mala'ika domin annabi adamu ya fi mala'iku ba da sallah ba ba da rashin aikata sabo ba a'a shi yayi laifi ma Allah ya ce ya su ku Allah ya ce ba sa yi amma tare da haka Allah ya ce adamu ya fi su to fifikon da me da ilimi ne wa allama adama al-asma'a kullaha thumma aradahum ala al-mala'ikati فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh